الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى يحبهم ويحبونه وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية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 wanda kuma shi ya zo daidai da biyar ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna as-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn abd al Halim ibn abd al Salam ibn taymiyah al-harrani ad-dimashqi al-Harrani ad-Dimashqi wanda aka haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 661 ya bar duniya hijira tana da 728 wannan kuma shine darasin mu na 54 a wannan littafi a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na 98 idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana akan ta ita ce al-mahabba ibnu taymiya yayi magana akan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da san bayan Allah na kwarai kamar sahabbai da dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan dai yana cikin a'malul qulub ayyukan da zuciya take yi manyan ayyuka da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa zuciya ta so Allah ta so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta so sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ta so danginsa ta so bayan Allah na kwarai wannan duk yana daga cikin bangaren almahabba wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya so Allah da manzansa wanda baya san Allah da manzansa ba musulmi bane wanda baya san kakab sahabbai gaba ɗayan su to wanda ma ba musulmi bane ya tattara sahabbai gaba ɗaya ya ce duk baya san su wannan ba musulmi bane wanda yake bacin wani daga cikin sahabbai wannan fasiki ne ko da kuwa ya so wasu in har ya raba abin da Allah madaukakin sarki bai raba ba ko ya kushe abin da Allah ya yaba to babu shakka wannan shine kushashe shine abin Allah wadai mun yi magana akan wannan gabar wancan satin da ya wuce ibnu taymiya ce wa amma mahabbatur rabbi subhanahu li 'abdihi faqad qala ta'ala faqala ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila وقال تعالى يحبهم ويحبونه mun ji cewa bayan Allah suna san Allah bayan Allah na kwarai suna san Allah wanda wannan wani aiki ne da ya zama wajibi akan duk wani musulmi ya so Allah ya so abin da Allah yake so ya ki abin da Allah baya so ta bangare guda kuma ubangiji shi ma zai so shi sakamakon yana son sa ubangiji zai so shi sakamakon yana son annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan ubangiji zai so shi sakamakon yana son bayan Allah waɗanda suke san Allah da manzansa wannan shine sakamakon da bawa zai samu idan ka so Allah da manzansa to kai ma ubangiji madaukakin sarki zai so ka wannan aqida ce ta ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah sifatul mahabba wato sifar so ubangiji yana son bayansa na kwarai kamar yadda bayansa na kwarai suke san shi ubangiji yana son ayyuka na kwarai shi yasa ya ainihin shar'anta wa bayinsa waɗannan ayyuka na kwarai din ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai tsarki da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama masu tarin yawa sun tabbatar da wannan sifa ga Allah shi yasa ahlus sunna ba su yi wata wata ba wajen su dangana wa Allah wannan sifa tunda shi ya dangana wa kansa su ce Allahu yuhibbu yuhabbu wa yuhibbu Allah ana son shi shi ma yana so ana son shi bayansa na kwarai suna san shi Wayo yuhibbu shi ma yana san bayansa na kwarai wannan sifa ce da alqur'ani ya fito ya faɗa karara kamar yadda ibnu taymiya ya shiro mana wasu daga cikin ayoyi ba duka ba wasu daga cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatarwa da Allah wannan sifa din kuma an san cewa aqidar ahlus sunna ba sa ja da Allah cikin abin da ya jingina wa kansa ba sa tawili da bankara ayoyin Allah su ce sun yi daidai da tunaninsu Allah madaukakin sarki shi ya barwa kansa sanin hakikanin zatinsa mu mukan san Allah ne ta hanyar shi ubangiji ya sanar da mu kansa ta hanyar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana ba yadda za a yi ka san Allah ta wata hanya ba wannan ba to ubangiji ya tabbatar da kansa sifofi ya kore wa kansa wasu sifofi ka tabbatar masa da abin da ya tabbatar da kansa ka kore masa abin da ya kore wa kansa wannan shine hakikanin tauhidi in ana magana akan tauhidul asma'i was sifati ana nufin tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kansa na sifofi da kore masa abin da ya kore kansa kada ka kuskura ka jingina wa Allah abin da bai jingina wa kansa ba kada ka kirawo shi da wata sifar da ba sifarsa ba ka ba shi sifar da bai shazantu da ita ba ko sifar da yake akwai ta waya akwai na nakasa a cikinta ubangiji madaukakin sarki ya tsarkaka daga dukkan wata na nakasa daga dukkan wata ta waya. ubangiji yana da kamala ta kowane bangare kamala ta zati da kamala ta sifa da kamala ta aiki sifofin Allah dukkan su kammalallu ne hakanan sunayen Allah dukkan su kammalallu ne hakanan ayyukan Allah babu nakata a cikin aikinsa babu makusa a cikin aikin Allah ayyukan Allah cike suke da hikima da gwaninta to duk wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna domin ita ce aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma akanta shi yasa nan ibnu taymiya ya kar ya wannan ya karkato da akala zuwa ga wannan gaba din mahabbatul rabbi li ibadi yadda ubangiji shi ma yake son sa dalilin da yasa ibnu taymiya ya kawo wannan saboda an samu waɗanda a tarihi suke rika korewa Allah maɗaukakin sarki Al almahabba min tarafaini suka ce Allah ba a san shi baya so wani zai yi mamaki ya za a ce ba a san Allah bayan gashi shi yana san Allah to amma kada ka yi mamaki a wannan duniya ta ta ubangiji ta'ala akwai abubuwan mamaki da yawa har ka mutu ba za ka daina jin su ba ilimi ne ka san me ake faɗa dan wata rana kada wani ka ji ya faro ta ka yi mamaki daman akwai can wanda suka yi ta farowar suka ce ba a san Allah Allah kuma baya so ibnu taymiya zai gaya mana dalilin su da yasa suka ce la Allahu la yuhabbu wa la yuhibbu wasu suka ce la yuhibbu shi ma baya so wannan aqida ce ta ash'ariya wani zai mamaki ash'ariya eh ash'ariya wannan dai da ake karantawa a makarantu ake mutum yake tinkawa ya ce shi ash'ari ne ash'ari aqidatan wani ma zai littafi ce al ash'ari aqidatan to a aqidar ash'ariya ba a jingina wa Allah almahabba mahabba ba a cewa Allah yana so domin sun ce ai shi so asalinsa yana samun wato yana samun asali ne daga bukatuwa duk abin da kaji kana son shi kana da bukatar shi ne ubangiji kuma ba ya da bukatar komai dan haka ba zai so komai ba to kaji ta inda suka bullo suka komai abin da Allah ya tabbatar wa kanta suka ce akwai mula'ama tsakanin abin da kake so da kai da abin da kake so wato sai an samu daidaito da dacewa sannan ka ji soyayyar ta samu to shi kuma ubangiji laisa ka mislihi shay'un to tunda babu abin da zai yi daidai da shi har su dace da juna ballantana aji yana so ko ana son shi don haka ba a jingina wa Allah sifar yana so ibnu taymiya yace to Allah yana son bawansa saboda ya ce wattakaza Allah Ibrahim khalila al-khulla ita ce a'la anwa'il mahabba a soyayya mataki mataki ne al-mahabba karkashinta akwai anwa biyawa to al-khulla a ce wane khalilun wane to wannan shine a'la maqamil maqamatil mahabba an kai matuka kenan a soyayya da Hausa mukan ce badadai to wannan badadayi din shine masoyi na na koli wanda kuma babu soyayya da ta dare wannan Allah ya yi wa Annabi Ibrahim alaihi salam wannan baiwar ya yi masa wannan falalar kamar yadda yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan falalar yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana haka لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن manzo yace da a ce akwai wani da zan mayar da shi badadai wato in bashi wannan matsayi na soyayyar hulla din to da abubakar zan ba ma wannan matsayin sai dai ni khalili na shine ar-rahman saboda haka annabi ibrahim alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ne khalila ar-rahman annabi khalilur rahman ibrahim khalilur rahman duk cikin annabawa babu wanda ya kai wannan mataki sai su biyu rak ibrahim alaihi salam abul anbiya sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama muhammadun sallallahu alaihi wa sallama khatamul anbiya waɗannan su ne suka samu matsayin hulla to kaga hulla a'la al mahabba kololuwar soyayya kenan ubangiji ya tabbatar wa da kansa cewa yana son annabi ibrahim so na koli kaga wanda zai kore Allah baya so maƙiyin annabi ibrahim ne wanda dai yace Allah baya san wani kaga ya zama aduwa Ibrahim don yana so ya kore masa falalar da Allah ya tabbatar masa to ko ya sani ko bai sani ba ko ya yadda ko bai yadda ba wannan shine lazumin kaulin sa sai dai idan ya fahimta da tuba ya dawo ya tabbatar wa da Allah sifar da ya tabbatar wa da kansa ya tabbatar wa da annabi Ibrahim alaihi salam falalar da Allah ya masa ya tabbatar wa da manzo sallallahu alaihi wasallam falalar da ya masa in kuma ya kiyaye to ganin da Allah yake ja ba da wani ba wanda duk ya kore hulla ba lalle da ya kore muhabba ba amma wanda ya kore muhabba ita kanta to hulla ta shiga ciki don ita ce kololuwar muhabba Wakala wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ce suna san shi ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu idan kun yi ridda kun bar addinin ku Allah zai kawo wasu mutanen waɗanda yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son shi kaga ana ubangiji kalara ya sifanta kanshi da wannan sifa ta muhabba fi'li mudari yana kunshe da masdarin sa yana kunshe kuma da zaman dinsa masdarin sa ita ce sifa din al muhabba zaman din kuma shine al zamanul hadir yana son su har yanzu ba wai ya so su ba ya gama ba zai so su nan gaba ba a'a yana son su an gane ko kaga ana akwai tabbatarwa da Allah sifatul muhabba. sannan kuma an tabbatar da cewa su ma suna san Allah wa yuhibbunahu kaga an tabbatar da mahabbatul abdi li rabbih to waɗanda ba su yadda da su tabbatarwa da Allah sifatul mahabba ba ya za su yi da wannan aya ga ta dai karara abin da ta yuhibbuhum wa yuhibbunahu gwari gwari yana san su suna san shi ka san duk wani yare da ba larabci ba gwaranci duk yaren da ba larabci ba gwaranci ne duk wanda ba larabci ba ba gwari ne yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san shi yana san su waɗanda ba su yarda da tabbatarwa da Allah sifar so ba in suka zo wannan aya ta so yuhibbu yuhibbuhum yusibuhum ko yuridu isabatahum yana san ya sakan ka musu yana son ya sakan ka musu ko yana nufin afwan yana nufin ya sakanka musu sai su sai su sifan sai su sai su fassara al-mahabba da al-irada wanda kowace sifa ce mai zaman kanta Allah na iya cewa yuridu isabatahu amma sai ce yuhibbu ya kawo kalmar mahabba wanda kalma ce ta larabci sananniya ga dukkan wani balarabe ko yau ya shigo gari ko yau ya ji ana karanta qur'ani bai taba ji ba ya ji kalmar yuhibbu ya san me take nufi yuridu kuma ya san me take nufi kaga sai suka faɗi lazimin lazimul mahabba lazimul mahabba shine a sakanka musu amma ba wannan shine kadai mahabba ba ta yiwu kana san mutum baka taɓa masa komai ba kuma ba sharadi bane dan akwai so kuma a ce akwai wani abu da zai biyo bayan so la shakka so yana haifar da wasu abubuwa na insani na karramawa na kyauta duk so na haifar da wannan amma akan iya samu san ba a samu wannan ba Wani zaka ji kana san shi amma Allah bai hada ko har da zaka iya masa wani alkhairi ba har zaka iya bashi wani abu amma wannan baya kore baka san shi ba wanda ya ce ba ka san shi saboda haka kaga ashe soyayya daban kawa kuma daban inda zaka duba tafsirul jalalain da ake karanta duk don ramadan duk inda kalmar yuhibbu ta zo ana fassara ta da wannan ne ko yusibu ko yuridu isabatahu wani mai tafsirin ahlus sunnah bai sani ba cewa tawili ake shi ma sai ya bi haka ya rubuta saboda <coughs> wani abu ne wanda yake a lungu in ba amma karatun sa ba lalle ka gane ba sai kaga ai dai yana daga cikin tafsirin da ƙarin bayani to duk inda kaga an sa yuhibbu an sa yufibu to tawili akai kokarin kawar da sifatul mahabba ne anillah bil munasaba su yi ya rubuta wannan littafin yana dan shekara 20 to yana matashin sa yayi littafin jala ko ba shi kadai yayi ba shi da Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin al-Mahalli kuma ya fara da kafiri zuwa nasi daga kasa suyuti kuma da yana su suyuti kuma ya dauko daga bakara ya haɗe shi amma lokaci yana dan shekara ashirin wato kaga bai ma gama haɗuwa a ilimin ba saboda haka yuhibbuhum sai sai yusibuhum wannan wanda wanda shine tawilin da suke wa mahabba to wa yuhibbunahu fa wadanda su kuma ba sa tabbatar da sifatu abinda mahabbatul ibadi al ash'ariyawa suna tabbatar da mahabbatul ibadi lillah amma ba sa tabbatar da muhammatullahi li ibadihi a bambance wannan akwai aljahmiya wanda ibnu taymiya zai zo bayanin su su gaba ɗaya suke korewa Allahu la yuhibbu wa la yuhabbu to in suka zo wa yuhibbunahu sai suke wa yuhibbuna ta'atahu wa yuhibbuna ta'atahu kaga ba zatin sa suke so ba da'at sa suke so kaga wannan tawili ne ubangiji madaukakin sarki yana iya faɗar hakan amma ya kawo wannan jumla din ko ubangiji madaukakin sarki ba zai rika yin magana da ta batar da mu ba ya san magana za mu fahimce ta wanda ma'ana kuma ma'anan nan fata ce kuma ubangiji yayi haka inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani littafin shirya ne Shiryar ba zuwa ga hanyar da tafi dai zama daidai to ba zai yi ba a ce ga lafazin da yafi zama daidai yafi dacewa kuma ubangiji ya bashi yayi wani yayi wani lafazin da zai zama maka dungu ka rike iska tare da cewa ba shi ake nufi ba ta'ala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana san masu kyautatawa yace wa ahsinu ku kyautata me za ku kyautata ubangiji ya shafe maf'ul din dan a bar abin a haka a bude duk wani nau'i na insani kawai kai ka kyautata iyayenka ka kyautata danginka ka kyautata mabukaci ka kyautata wajen cinikinka wajen kasuwancinka wajen shugabancinka an bar abin a haka dan anwa na ihsan da yawa ya shigo karkashi wa ahsinu ku kyautata duk abin da ku san kyautatawa ne ku yi inna allaha inna idan ta zo ba'da al'amri ko ba'da nahi tufidu at-ta'lim inna allaha saboda Allah yuhibbul muslimina yana san masu kyautatawa kaga anan ubangiji ya rataya mahabbarsa ga wasu bayinsa na kwarai sune masu kyautatawa ya ce waɗanda suke kyautatawa yana son su kyautatawa mataki mataki ne kamar yadda muka sani wani ya wani kyautatawa wani yana kyautatawa iyalansa amma ba kyautata makotansa wani yana kyautatawa iyalansa da makotansa amma kuma ba lalle ya kyautata ma wanda nesa ba wani yana kyautatawa a komai amma a cikin harkar kasuwancinsa ba ihsani wato za ka samu wani ya hada dukkan anwa'in kyautatawa sannan a wajen kyautatawar ma wani ya bi wani wani in ya tashi kyautatawar zai ebo da babban mataki wani kuma zai dan irin da da, halau gara mallau kaga kyautatawar hawa hawa ce to kuma sakamakon kyautatawar shine mahabbatullah mahabbatul muhsinin ko wanda duk ya kyautata ubangiji zai so shi a nan kenan tunda masu kyautatawar hawa hawa ne ga mahabbar ma za ta zama hawa hawa فتتفاضل محبة الله لعباده حسب تفاضل أعمالهم gwargwadon yadda ayyukansu suke wani aikinsa ya fi na wani to haka sakamakon ma na wani zai fi na wani an gane ko da haka Allah yana so sannan mahabbat tashi ta tafadal bi hasabi tafadul muta'allaqati muta'allaqatiha gwargwadon yadda abin da za a kyautatawa abin da za a so ya zama wani ya fi wani gwargwadon yadda so na ubangiji zai kasance wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ku yi adalci lalle Allah yana son masu adalci al-qisqu shine al-adl al-muqsit shine al-adil amma kalmar al-muqsid al-qist ko al-iqsab wannan kalmar adalci a nan wato da wannan lafazi ta fi kamala sama da kalmar al-adl shi yasa baya daga cikin Allah al amma yana daga cikin Allah al-muqsid an gane ko saboda kalmar al-muqsid al-adl ne wa ziyada adalci har da duriya a ta kari akan abin da ka san ana cewa adalci da kare na kyautatawa na tagomashi a kai sai ki zama abin nan a saba yayi adalci adalin a ce mufsid kasaba kuma kuma yayi zalunci kaga kawai alhamza ce aka cire sai ma'anar ta tashi ta canza kasaba ya yayi zalunci a saba yayi adalci al-mufsid adali al-qasitu qasituna fa kanu li jahannama حطبا kaga anan ma Allah ya tabbatar da kansa sifatul muhabba yace yana son masu adalci fa atimmu ilaihim ahdahu ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqina lalle Allah yana son masu tsoron sa masu takawa famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqina inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa lalle Allah yana son waɗanda suke itali suke yaki a cikin tafarkinsa wato wajen ɗaukaka addininsa sahu sahu ka annahu bunyanun marsus kai ka ce wani gini ne wanda yake damfare da juna bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin wanda duk ya cika alkawarinsa sannan yayi takawa to lalle Allah yana son masu takawa kaga duk waɗannan ayoyin suna tabbatar da sifa guda ɗaya ita ce sifatul mahabba saboda haka ubangiji yana son bayinsa na kwarai wa amma al-a'malu allati yuhibbuha Allah ayyukan da Allah madaukakin sarki yake so yana son bayan sa na kwarai kuma yana son wasu ayyuka na kwarai min alwajibati na wajibai wal mustahabba da ayyukan da suke mustahabbi ne az-zahiratu wal batina na fili da na koyi fa kathiratun ma'rufa abu ne mai yawa kowa ya sani dukkan wani aiki na kwarai sawa'un na koye ne wanda ya ta'allaka da zuciya kamar tauhidi kamar raja'i wato tawakkali ga Allah duk waɗanda Allah yana son su inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali tawakkali aiki ne na batini haka na ayyuka na zahiri kamar sallah kamar azumi kamar zakka duk ayyuka ne na zahiri Allah yana son waɗannan ayyukan shi yasa ya umarni mu ya umarce mu da su ihsani ubangiji yana son ihsani kyauta ubangiji yana duk wani aiki mai kyau na zahiri da na batini ubangiji yana son su wa kadhalika hubbuhu li aliha haka nan ubangiji yana son masu wannan ayyuka wa humul mu'minuna awliya'ullahi almuttaquna waɗannan sune mu'minai waliyan Allah masu tsoron sa don haka dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinsa Allah madaukakin sarki yana san shi wa hadhihi almahabbatu haqqun ibnu tabi'a ce to wannan so din na ubangiji ga bayansa da ayyuka na kwarai gaskiya ne ba kamar yadda wasu ke korewa Allah ba ibnu tabi'a ce a wannan gaskiya ne kama na faɗa bihal kitabu was sunna kamar yadda alqur'ani ya furta haka sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ma ta furta wannan wallazi alaihi salaful umma abinda magabata suke kanta wa immatuha da limaman magabata din wa ahli sunna da ahli sunna gaba daya wal hadisi mabiya da mabiya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wa jami' wa jami'u mashayikhid dini almuttaba'una da dukkan shehunai na addini waɗanda ake musu biyayya wato shugabanni wa immatu tasawuf har ma limaman sufanci abinda suke kai annallaha subhanahu mahbubun bi zati haka ne ko li zatihi ka san nawa da kaban naka daban annallaha mahbubun li zatihi mahabbatan haqiqiyya ubangiji ana son sa saboda wato ana son sa saboda zatin sa so na hakika bal hiya akmalu mahabba ka so Allah saboda zatin sa na'am abubuwan da ubangiji zai yi maka na kyautatawa na ihsani na ni'imtawa babu shakka za su ƙara maka wannan so da kake yi wa Allah amma kada su zama su kadai ne dalilin da zai saka so shi ta yadda idan wani abu ya na ƙasa daga cikin abin da yake baka sai so san da shi baya na kasa in ya ragu san kai ragu in ya karu san kai karu kaga wannan akwai akwai illa a ciki a ce kana kana san Allah saboda kana samun kuɗi ran da samun naka ya danyi kasa kaga kenan san naka zai <laughs> zai yi kasa kaga bai dace ba ko dan ya baka lafiya ka fi kowa lafiya kakan yi shekara da shekaru ba ga asibiti ba sai wannan kasa sa kai ta gode wa Allah kullum alhamdulillah alhamdulillah ran da kuma ubangiji ya waiwayo ka yana dan taba ka sai kuma ka fara jin cewa a ya haka kuma san da kake masa kuma ya rika rabuwa to wannan ba shine kamala wajen san Allah ba ka so Allah dan shine Allah kowane irin hali kake ciki kawai san ya zama yana nan ba ba laifi yayi ta hauhawa amma kai da rika yin kasa ba laifi san yayi ta hauhawa saboda wasu dalilai amma kada ya rika yin kasa saboda kawai ka samu wata matsala wa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan fitnatan nasi ka'adabillah kada ka zama haka wani abu ya same ka kuma ka sa fitinar mutane kamar azabar Allah haka wannan shine abin da duk malamai na kwarai sun na farko har na ƙarshe na kowane nau'i fanni daga cikin fannonin ilimi suka yi ittifaki a kansa cewa ana son Allah ne li zatihi saboda zatinsa shi yasa hadisin da ya zo baya muka ce bai inganta ba sanadan wa matnan ahibbullah lima yabzukum bihi min ni'amihi wa ni bi hubbillah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi wannan bai inganta ba kuma ibn taymiya shi da kansa a cikin minhajus sunna kamar yadda muka faɗa ya ce wannan bai inganta ba isnaduhu da'if fa inna Allah yajibu an yuhabba li dhatihi wa in kanat mahabbatuhu wajibatan li ihsani ibn taymiya ya kore wannan yace bai inganta ba kuma Allah wajibi ne a so shi dan zatinsa duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan ihsaninsa ibnu taymiya ce bal hiya akmalu mahabba wannan soyayyar da zaka yi wa Allah dan zatin sa ita ta kowace soyayya kamala fa inna haka ma qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da yadda suke san komai wa kadhalika huwa subhanahu ya wajenka karanto وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية to ka gani da ba haka bane wa kadalika haka nan shi ma ubangiji yana son sa yuhibbu ibadahu almu'minin yana son sa mu'minai mahabbatan haqiqiyya so na haqiqa babu tawili babu kwana-kwana babu bankar nasi yana son sa so na haqiqa kamar yadda su ma suke san shi so na haqiqa an gane ko sai ya ce me وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين فاما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين الكريم والمقدس توجب المحبة وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجاز بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواحد خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجاد بدرهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحا وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره ونازر عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع أمر بن أبي وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقي بالمعمول حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى إلى الموافقة لهم على ذلك. malam yace wa ankaratil jahmiyatu haqiqatal mahabbati min at-tarafayn amma mabiya jaham ibn safwan sun yi inkarin sun musanta haƙiƙar so daga bangarorin biyu bangarorin guda biyu su ne bangaren bayi ga ubangijinsu bangare guda bayi suna son ubangijinsu jami'a suka ce ba za ta yi ba bawa baka isa ka so Allah ba sannan ta bangare daya kuma mahabbatul ibadi mahabbatullahi li ibadihi san Allah ga bayan suka ce a'a ubangiji ma baya san bayansa ibnu taymiya ce haka jahamiyawa haka suka suka faɗa za'man minhum domin suna riya cewa annal mahabbata la takunu illa li munasaba baiwa a samu mahabba a samu soyayya sai dan wata munasaba wata dacewa tsakanin mai so da wanda ake so akwai wani abu da suka dace a kansa to wannan za ta sa wannan ya so wannan wannan ma so wannan suka ce to shi ubangiji babu wanda za a ce yayi daidai da shi ko wani yayi daidai da Allah don haka kenan babu soyayya tsakanin Allah da mahluk tsakanin al-khaliq wal mahluk sai suka ce illa li munasabatin bainal muhibbi wal mahbub sai da wata munasaba da ke tsakanin al-muhib wanda yake so da wanda yake so wa annahu la munasabata bainal qadim wal muhdath suka ce babu munasaba tsakanin wanda yake kadimi ba shi da farko ba shi da karshe wal muhdath wanda yake fararre ne kuma mai karshe tujibul muhabba babu wata munasaba da za ta wajabta soyayya tsakanin su don haka da suka yi amfani da wannan logic na hankali sai suka rushe sifar mahabba suka kore ta daga Allah to kaga yadda hankalin dan adam yake burma shi wani lokaci da zarar mutum ya ajiye nasi gefe guda yace zai yi lissafi ne da hankalinsa to zai yi dirkaniya dan zai su kwana yayi wani guri wanda cikin sa anan zai halaka shi yasa ko me kake yi to kaka ajiye nasi guri guda ko me kake yi ka aje nasi guri guda ba laifi nassin nan kai kokarin fahimta da hankalinka ubangiji ya baka guzurin hankali domin ka yi amfani da shi wajen gano abin da Allah yake gaya maka amma kada ka yi amfani da kwakwalwarka da kwanyarka da makamin hankalinka dan ka rushe nasi nasi shine a gaba ba hankali ba hankali yana nasi ke yi wa hankali jagora amma da hankali baya yi wa nasi jagora to amma su waɗannan tunda sun mayar da cewa hankali shine jagora nassin shi ma yana raka shi ne sai ya zama na duk abin da ya ci karo da hankalin ɗaya daga cikin su sai ya sa kafa ya shure shi ya taki ya ce bai yadda ba don haka ba a kiyasta nafsi da hankali babu shakka dukkan wani kyakkyawan hankali lafiyayye to baya saba wa nafsi zai fahimci nafsi ya kuma fahimci hikima da take karkashin nafsi wato nafsi ba zai saba wa lafiyayyen hankali ba amma zai iya sa hankali kuma cikin ɗebuwa ya kasa ganowa amma wani kuma ya masa bayani ya yi masa bayani sai kuma ya gane shi yasa ba daidai bane ka ce shari'a sabanin hankali a shari'a ba ta saba hankali sai dai wani lokaci ta wuta hankalin ya wuce ya kasa gane ina aka nufa amma da ya masa bayani sai da hanya amma ta saba masa an gane ko shi yasa Allah yake kira zuwa ga a hankalta la'allakum ta'qilun la'allakum tatafakkarun inda a ce hankalin daban shari'ar daban yaushe ubangiji zai rika cewa ku hankalta mana wa ma yaqiluha illa alimun dan mai ubangiji zai raba fahimtar shari'a da hankali in har ya zan hankalin ya saba wa shari'a dan ka kuskure ne shi yasa ibnu taymiya yayi wa wa yake littafin nan nasa dar'u ta'arudul aqli wan naql yana nan an buga shi sifili goma sha ɗaya wato iji wato karan hankali karan hankali da nafsi ya ije shi ya ture shi duk kuma radda yake yi wa surazi Fakhruddin Razi ko Ibn Khatib da magoya bayan su waɗanda suke ganin cewa hankali shine jagora shine jagaba nasi zai biyo bayan sa ne to yayi ma wannan tunanin kata kata cewa nasi shine a gaba hankali zai biyo bayan nasi ne kuma in kaga an yi abu ka gane ba to ka tuhumi hankalinka ka tuhumi hankalinka ba wai nasin zaka tuhuma ba to amma su waɗannan tunda sun riga sun sanya hankali shi da ke tsara musu shari'a sai ya zama kuma an yi ta samun abin nan ka duba ga abin da kawai hankalin dan adam ne ya kawo shi sai kaga ana ta samun rudani a kanta yau a faɗa gobe kuma ka zo ana zo ana gyara jibi kuma a zo a ce bai yi ba kana da gas constitution yadda kullum constitution shi ake kullum sai da a ce kaza ba ba haka ya kamata ba a sake zama a sake tsara shi wani ma in ya zo ya ci karo da nashi hankalin ko da nashi maslahar shi ma ya sake kwance shi to haka za a yi ta yi amma na Allah yana na yadda yake ba zai canza ba mana yace wa kana awwalu man ibtada hadha al-bid'ah fil islam huwa al-ja'l ibn dirham farkon wanda ya kawo wannan bid'ar a musulunci wace bid'a yake nufi bid'atu ta'til bid'ar rushe sifofin Allah bid'ar cewa ba a jingina wa Allah sifat as-sifatu subutiyya sai dai as-sifatu salbiyya duk sifofin da zaka tabbatarwa da Allah sai suka kore sai dai kawai ka ce ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane sune attifatu salbiya Allah ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba za ga wani gani yake kamar kamar yaban Allah yake yayi ta korewa ba kaza bane ba kaza bane wannan ba ba ba ba yabo bane farkon wanda ya fara assasa irin wannan bid'a a musulunci a tarihin musulunci shine wani mutum da ake kira al-Ja'd ibn Dirham al-Ja'd ibn Dirham ya zo a zamanin tabi'ai amma asalinsa mutumin farisa ne mutumin iran ne ba farisi ne kuma ya shigo musulunci amma da aƙidarsa ta farisanci aƙidarsa ta maguzanci saboda ka wanda aƙidar ta maguzanci sai ta yi masa tasiri kuma bai barta ba wanda ita ce ta masa wato driving har ya kai shi ga korewa ubangiji wasu sifofinsa akwai sanda wahab ibn munaddih abin nan eh wa ibn murabbi yake masa wa'azi ya ce da shi shah qabbal ahabbu ilayya mimma tad'uni ilay shah shah da da yaran ce yana nufin sarki wato sarkin su da maguzawa yace ni sarkin mu da maguzawa na ya fi soyuwa gare ni saboda abin da kake cewa in karba ko in yarda da shi dan yakan je ya same shi ta kokarin sai ya canza masa fahimtar sa wato shi ja'ad ibn dirham yakan je ya same shi ya samu wahab akan sai ya canza masa sa ya daura shi akan fahimtar ta'til wato rushe sifofin Allah to shi kuma wa'az ibn munabbi sai ya dinga masa wa'azi karshe sai ya ce ka ga ni sarakunan mu na maguzawa na fi su sama da abin kake gaya min dinnan don haka wannan mutum shi ya shigo musulunci ya kuma assasa wannan bid'a fi a wa'il al-mi'ati thaniya a farko farkon shekarar hijira ta ɗari biyu malamai sun yi tarjamar ta kamar zahabi a cikin mizan al-i'tidal da Ibn hajar a cikin lisan mizan gabanin su irin su ta ibnu kathir irin su ibnu al-asir duk sun yi tarjamar wannan mutum sun dan faɗa abin da suka sani na labarinsa shi wannan mutum shi ya fara iya cewa lam yattakhidillahu ibrahima khalila Allah bai rike Ibrahim ba da ba shi ya fara cewa lan yukallimu Allahu Musa taklima Allah bai yi magana da Musa ba yana da zandaka iri iri iri iri ayyukan zandikanci. akwai sanda ma ya taɓa ɗaukan kwalba ya zuba ƙasa ya zuba ruwa a ciki ya ajiye bayan an ta daɗe ajiye haka sai ya zazzage sai ga tsutsotsi sai ce to shi ma ya yi halitta kamar yadda Allah ya yi shi ne da aka gaya wani malami ya ce to a gaya mata ya gaya mana namiji nawa ne a ciki mace nawa ce tunda shi halitta su a ce bayanin su nawa ne kuma namiji nawa aka samu ko mace nawa aka samu kuma duk wanda ya kama hanya yayi nan ya kira shi ya dawo to kaga shi dali ba zai iya ba ba ga wannan zindikanci ne ya danganta kansa wato daidaita kanshi da Allah ya ce shi ma yayi halitta kamar yadda Allah yayi to wannan zindiƙancin nasa da yi yawa shi yasa Hisham ibn Abdul Malik don a zamanin Hisham ibn Abdul Malik ne ɗaya daga cikin khalifofin daular Bani Umayya sai ya fatattake shi shi da ya kudo Kufa a nan Kufa ya haɗu da wani da ake cewa Jahab ibn Safwan sai masa barbarar tunaninsa shi ma sai ya tafa sai ya zama nashi sai ya zama mabiyin shi karshe ya je ya abin nan ya je abin Abdullahi ibn Abdullahi qasri shi ya kama shi ya yanka shi saboda zindiƙancin sa saboda kullum rushe addini yake kana cikin al'ummar musulmi kuma kana bata barna irin wannan gara ya zama dan fashi da ya zama yana lalata aqidar musulmi to idan har za a kashe dan fashi wannan shi fita dacewa a kashe saboda haka Khalid ibn Abdullahi qasri ranar Idi babbar sallah bayan yayi hudu ba an yi sallah ya abinda yayi hudu ba ya gama cikin hudu ba da yake cewa dhahu taqabbala Allahu dhahayakum ku tafi ku ilayya ko Allah ya karbi layyarsa fa inni mudahhin bil ja'd ibn ibn dirham ni zan yi tawalayyar da wannan arna innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh ibrahima khalila yana riya cewa Allah bai riki Ibrahim Khalil ba wato ba daɗai walam yukallim Musa taklima ko bai yi magana da Musa ba saboda haka sai ya sauko ya yanka shi to wannan shine abin da Abdullahi ibn Khalid ah, Khalid ibn Abdullahi al-Qasri yayi wanda a lokacin sarki ne abin nan a ah, a ah, wasit yayi layya da Al-Ja'ad ibn Dirham wanda duk wani wanda yake son sunna a lokacin sai da ji daɗi saboda an cire musu wata guba wata annoba da ta addabe su shekara da shekaru sun rasa ya za su yi da ita shi yasa ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa al-mashhura yake cewa walida dhaha bi ja'd khalid al-qasri yawm zaba'in al-qurban yace id qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musa al-kalim ad-dani shakara dhahiyata kullu sahib sunnatin lillahi darruka min akil qurbani ibn taymiya yake faɗa cewa dukkan wani mai sunna ya ji daɗin wannan shi yasa a tarihi kowa ya zo sai ya faɗi wannan kissa da cewa an samu takaddama daga baya baya wajen ingancin kissa wasu sun ja da cewa bata inganta ba kamar mashhur Hassan Salman a cikin littafin ta qasasul la tasbut aw qisasul la tasbut ya rubuta cewa bata inganta ba wasu ɗaliban suka goya masa baya amma wani malami ya yi masa raddi ko ce wasu malamai sun masa raddi kamar Dr. Muhammad Khalifa At-Tamimi ya masa raddi a cikin wani littafi da ya sa suna Maqalatu Ta'til wal Ja'd ibn Dirham inda ya bada tarihin Ja'd ibn Dirham sannan kuma ya kawo wannan magana ta ta su waɗanda suke kore kissar abinda kissar za ta nuna maka hadarin bid'a to bid'a hadari ce to kaga a musulunci idan mutum musulmi ya shiga hannun arna suka ce sai ko dai ya kafarta ko su kashe shi musulunci ya halatta masa ya faɗa abin da suke so ya faɗa dai ya kubutar da ransa ba haka bane haka ne sai ko mutum ya zagi manzon Allah ko su yanka shi musulunci ya halatta masa dan ya san abin da yake a zuciyarsa ba haka bane illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan mutum ja'al ibn abin nan ja'al ibn jarha zai iya zai iya cewa ya tuba zai iya cewa kuskure da a kyale shi zai iya cewa kuskure yake dan a kyale shi amma ya yadda ya mutu akan bid'a ya yadda ya rasa ransa kalma ɗaya zai faɗa a kyale shi in ya so ma ya gudu ba arzullahi wasi a je wani guri ya ta bid'arsa amma ya yadda ya mutu akan bid'a wanda yana maka hadarin bid'a shi musulunci kaga ba a jefa ɗansa cikin wannan hadarin an buɗe ba kuma amma bid'a kaga ta jefa shi cikin wannan hadari thumma nazala fa zabahu ya sauko ya yanka shi wa kana qad akhadha hadha al-madhhab anhu ibn Safwan ya ɗauki wannan mazhabar shi daga wajen Ja'ad ibn Dirham wato shine malamin akan wannan mazhabar shi wannan al ibn Safwan shi ake jingina wa dungurungun mazhabar a ce al mabiya jihar ibn safwan amma shi ma a cikin wannan aqida shine al ibn fa azharahu sai ya karba aqidar ya fito da ita karara wa nazara alaihi har ya rika tattaunawa yana jayayya da mutane akan aqidar wa ilayhi udhifa qawl al-jahmiyya zuwa gare shi aka aka jingina qaulin jahmiyya yake cewa <coughs> wannan magana ce ta mabiya jaham al-jahmiyya to shi jaham ibn safwan as-samarqandi ar-rasibi kasancewarsa shine wanda ya ƙara fito da mazhabar yayi mata kuskure ba mata kare kare saboda haka sai aka jingira masa shugabancinta bata samu mabiya ba ya shiga nan ne ya shiga nan a boye yana kokarin yada ta amma shi jiham lokacin da ya karba aqidar lokacin da suka haɗu da da shi jihar ibn jiran a kufa ya ba shi aqidar sai zan yana fitowa fili karara yana ga mutane hudu ba da wannan aqidar kuma yana kokarin jawo mabiyansa sannan ya shigar da wasu abubuwa sababbi a cikin wannan aqidar saboda haka sai ya zama shugabanta to shi ma dai karshen sa kashe shi aka yi kamar yadda aka kashe ubangidansa aljam ibn safwan sai shi dalilin kashe shi shi da ya haɗa kai da wani dan tawaye a lokacin akwai wani dan tawaye da ake kira al ibn suraij al ibn ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa sarakunan banu ubayya banu tawaye suka shiga suna yakar su a garuruwa har suna cin wani garuruwa na na daular banu ubayya da yaki to lokacin da shi ja ibn safwan ya haɗu da wannan sai ya zama sakatarensa saboda shi ja ibn safwan an ce mutum ne mai baki mai fasaha zaka duk inda ya zo ya yi magana sai ya ja hankalin mutane zaka sai ya tafi da wasu masu raunin tunani masu raunin imani to duk kuma wanda yake sha'anin harkar siyasa da abin da yana son mai baki ko mun lalacewarsa ko da mutum yana da manufa mai kyau inda zai shiga harkar siyasa da mulki karshe sai kaga ya jawo wasu bara gurbi ta sun zama tare da shi saboda wai su amfane shi a wani a wata harkar kamar da za ga dan siyasa ya tara yan daba a gidansa dan yan mai kuke ce musu dan kauraye ko <laughs> to ka gani haka nan in ba siyasa yake ba abin da ya dace da kaura amma tun da ya shiga siyasa kaura ya zama nashi saboda haka shi wannan mutum sai ya jawo aljam ibn safwan duk da lalacewarsa da gurbacewa aqidarsa saboda yana da baki zai tsaya gaban jama'a yayi magana nan da nan ya tafi da hankalinsu sai ya mai da shi shine sakataren sama duk wasu harkokin rubuce rubucensa shi yake masa to lokacin da aka cimma wancan mutum nasar ibn sayyar ya cin masa ya kashe shi sai ya zama da shi jam yana nan shi ma daga baya ɗaya daga cikin sarakunan Khurasan wanda ake kiran shi Salm ibn Ahwaz shi ma ya kashe Jam din to shi ma aka tashi ta kare kaga isnadi da yana fitowa na ita wannan bid'a din za a samu Al-Ja'd ibn Dirham ga kuma Jam ibn Safwan a gurin shi ya karba to shi wannan Al-Ja'd ibn Dirham sun ce kamar da wasu littattafan tarihi suke faɗa ya samo ƙirarsa shi kuma daga wani da ake kira Aban ake kiran shi aban ibn sam'an abuwan ake kira na'am ake kiran shi aban ibn sam'an shi kuma ya samu aqida shi daga wanda ake kira talut shi kuma talut din ya samu aqida sa daga labid ibn al-asam da yahudan nan na madina da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri saboda kaga ashe salsala ce yahudiya isnad ne yahudi zaka aqida ta'til aqida sifo roshewa Allah sifofinsa da korewa Allah sifarsa asalin ta kaga daga inda ta fito ba yahude daga dan uwansa ba yahude ba yahudan ba ba karamin ba yahude ba ba yahudan da ya niyyar kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai a cikin yahudawa shine number 1 mai abun yahudawa daga Talut zuwa Abad ibn Sam'an shi kuma yayi wa shi Al-Ja'd ibn Dirham sannan zaman Al-Ja'd ibn Dirham a Harran Harran da muke cewa Al-Harrani Harran a wancan lokacin akwai sa'iba irin waɗanda suka bar suke bautar waɗanda suke bautar taurari su ne sa'iba sabi'a afwan sabi'a to wannan harran kamar gari ne nasu suna da yawa a gurin to a gurin su su kansu ya samu wasu abubuwa da ya kara a cikin wannan akida din da kaga ashe akida ce ne da bata samu asali da kyakkyawan makwanci ba shine ma da yake su banta kala zalika ila al-mu'tazila sannan wannan aqida ta rushe sifofin Allah daga wajen Jihar ibn Safwan sai kuma ta fada cikin mu'tazilawa ta shiga cikin mu'tazilawa atba'i Amr ibn Ubayd mabiya Amr ibn Ubayd Amr ibn Ubayd ɗaya daga cikin masu ibada ne ɗaya daga cikin masu ibada masu zuhudu na Basra yana cikin almajiran al-Hasan al-Basri al hasan al basri da shi da wani mutum da ake kira wasil ibnu afa waɗannan mutane guda biyu duk suna cikin almajiran al Basiri. suna zuwa darasinsa suna sauraron karatunsa kusa al-hasan a wannan zamanin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke kamar jami'a ce kowane fanni kake so ka samu za ka samu a wajensu da haka dukkan wata bukata da kake da ita ta ilimi ta fanni za ka same ta a gurin al basri da haka za ka samu al za ka samu al za ka samu al za ka samu az-zuhad Za ka samu al lugawiyuna masu neman lugha duk abin da kake so za ka samu a wajen al-Hasan al-Basri saboda ka jami'atun ce ta taharrak jami'a ce mai motsi mai tafiya da kafafuwanta duk wani department akwai a cikin ilimin al-Hasan al-Basri ana taruwa a wajen sannan gashi mai wa'azi ne mai wa'azi ne kalmomin da suke fita daga bakinsa malamai sukan ce ka anna takhruju min mishkatin nubuwa saboda dadinta wani abin sai ka dauka hadisi to shi yasa rauna na suka ji magana sa wani lokaci sai su sa hadisin manzo Allah ya jawo sai su ce hakan ya ruwaito daga manzo Allah ya ce kaza ko magana ta ce saboda dadin ta laysa al-iman bit tahalli wala bit tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal kaga wannan magana Hasan al-Basri ce wasu daga cikin du'afa'u rauna na suka ji ta sai suka zace cewa maganar manzo Allah ce saboda haka sai suka kara manzo Allah a cikin isnadin amma malamai masu bin bin kwakwafi da diddigi da kalai da cewa sai suka gano ga yadda abin ya faru al-hasan al-basri shine mai wannan maganar ba manzo sallallahu alaihi wasallam saboda dadin maganar sa wanda bai sani ba sai da cewa ai hadisi ne ma ja kamar yadda wasu jahilai da kaja larabci sai ce sadaka Allahu bil aziz ba waɗannan mutane guda biyu wasil ibnu aba da amr ibnu ubayd suna halartar majalisin kai lokaci suna halartar majalisin الحسن البصري al-basri wata rana sai aka aka tambaye shi game da mutumin da yake fasiki ne wato ya aikata kabira me ya makomarsa mutum ne musulmi kuma sai ya aikata kabira ya sha giya ko ya sata ko ya zina yaya matsayinsa sai al-hasan al-basri ya ce mu'minun fasik mu'minin ne amma fasiki wato wannan fasikancin ba zai raba shi da asalin imaninsa ba ya bai da shi kafiri yana nan da imaninsa asalin imaninsa yana nan amma kuma fasiki to ashe wannan an saba ta yi wa wasir daɗi ba sai ta ce ya za a ce mu'minun ne fasik ai ba za ta yi ba ya za a ce masa to yace fi manzilatin bainal manzilatayn shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba yana nan tsakatsakiya ba za a ce masa mumini ba kuma shi ya ce ba zai ce da shi kafiri ba kamar yadda su kawarij a gurin su kafiri za su ce masa kai tsaye ba wata kwana amma shi ya ce a shi ba zai ce kafiri ba ne yana nan a kan katanga shi bai dira nan ba bai dira can ba lokacin alhassan albasri ya kokari ya fahimtar da shi sai ya tibiri kawai yace shi ita wannan ne ansar da ta dace ce to haka je lahira fa yace zai shiga wuta in ya shiga zai fito in yace zai fito kaga ya yadda me akwai imani dan ba wanda ba imani ba zai fito ba zai fito sai ce ba zai fito ba kaga sai ya hade da kawai a lahira a nan duniya ya ki yadda ya shiga cikin su yace da mutumin nan kafiri a lahira da ya tambaye a lahira in ya shiga wuta zai fito sai ga in yace zai fito kuma ya warware asalinsa ya warware akidar sai ce zai dawo a wuta zai dawo a wuta ka ce kafiri ne ka huta wai ya masa dan rangwame ne in ya ce kafiri ne kaga za a yi masa hukuncin kafirai ne anan ba za a bashi aure ba ba za a aure in mace ce ba za a aure ta ba ba za a masa sallah ba in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmi ba duk dai abin da babu tsakanin musulmi da kafiri ba za a yi ba to shi tunda bai ce kafiri bane kaga babu wannan hukuncin hukuncin ya masa dan sauki sauki amma aka je lahira ya ce to sai in ya shiga wuta sai abin nan har abada kaga wannan saukin banza ne to tun daga wannan lokacin sai ya kokari ya ja Amr ibn Ubayd wannan da Ibn Taymiyyah yake magana akan sai ya ja shi ya rika masa barbarar wannan fikira din sai suka koma gefe guda sai suka koma gefe guda sai suka yi tasu majalisa suka yi wa majalisar majalisar malamin su tawaye a lokacin الحسن البصري يكن شيء yakan ce i'tazalana wasil wasil ya kaulace mana أن wannan suna na سورة ya مجلسر كمان suka kafa taka majalisar kamar masallaci nan ga كما karatu can kuma ne kafa tashi idan an mutum ya zo yayi wa al-hasan al-basri tambaya ya bashi ansa sai su tare shi bai ce maka in sun ji ya ci karo da abin sai su warware maka. haka to sune asalin aqidar mu'tazila wanda kila mu'tazila ban ana gina ta ne akan hankali hankali shine jagaba a cikin komai sai hankali abinda hankali ya yadda da shi to shine daidai in nafsi kuma ya saba wa hankali in alqur'ani ne to ayi tawilin sa a bankara shi da karfi har sai ya dawo ya dace da hankali amma shi hankalin ba za a bankaro shi ya dace da nassin ba to shine ma ibnu taymiya ce sun man kala zalika sannan wannan aqidar sai ta tattadira ila mu'tazila zuwa ga mu'tazila wa asbai amr ibn ubayd mabiya amr ibn ubayd amr ibn ubayd din yana da shi an ci kuma yana zagin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ara qawluhum asna'a kamata ta zama fi asna'i ina jin haka ne fi asna'i khilafati khilafati al-khalifa al-mutalaqqab ko haka yake ko al-mulaqqab ko al-mutalaqqab al-mutalaqqab zai yi almutalaqqi bil ma'mun magana su ta fito fili ta shahara zamanin khalifancin تكين ɗaya daga cikin khalifofin daular banu banu العباس yana ɗaya daga cikin khalifofin daular banu العباس to a lokacin sa mu'tazilawa sun yi karfi kwarai kwarai da gaske sun dan su ne malaman fada akwai wanda ake kira Ahmad ibn Abi Du'at Shi ne jagoran tafiyar a cikin fada sai suka karantar da shi ma'amur wanda aqida ta shi hattamta hana a'immatal islam har ya rika jarrabar limaman musulmi saboda ka ya rika cewa a kawo su sai sun yarda da cewa alquran makhluq alquran laysa kalam Allah bal makhluq sai sun yarda alqur'ani ba magana Allah bace halitta ce ta Allah a lokacin an jarraba bayan Allah da yawa yanzu Ahmad ibn Hanbal kowa ta kissa qissatul mihna irin su Afanin da Muslim a safar malamin Imam Ahmad din irin su Ali ibn madini da sauran su Ahmad ibn Nasr Yahya ibn Ma'in da dai sauran malamai da dama waɗanda suka shiga wannan fitina a lokacin shi wannan sarki yasa a rika jarraba su duk da cewa kafin a kawo Imam Ahmad shi ya mutu bai halarci amma dan abin nan dansa al-abin nan al-mu'tasim billah shi ya ci gaba da wannan fitina din ya rasu mai abin da wanda ya gaji kujerar shi ma ya ci gaba alwasu billah ahli sunna ba samu sararawa suka lumfa sai a zamanin sarki almutawakkilu billah a lokacin ne sunna sai karfi kuma ta dawo ta ci gaba da jangra gaban tafiyar a lokacin imamu ahli sunna wal jama'a ya bayyana a fili shine imamu ahmad ibn hanbal hatta imtahana a'immatul islam wa da'u ila al-muwafaqati lahum ala dhalika suka rika kiran limaman musulunci cewa sai sun yadda da su akan haka wanda kuma malamai sun yi tarjiya mai tsanani musamman imamu ahmad ibn hanbal wanda a dalilin haka ne ma wannan aqida ta samu karaya to wannan ibn tabi'a ya koro maka tarihi ne dan ya nuna maka cewa wannan aqida ta korewa Allah sa a ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba a ce Allah ba ya da hannu ba ya da ido duk dai sifofin da Allah ya tabbatarwa da kansa al alqur'ani a kore masa su yana so ya baka tarihin ya abin ya samu asali su waye jimajiman tafiya din waye manyan manyan tafiya din dan kowa yana alfahari ne da da asalinsa saboda ka waɗanda suke da wannan aqida su san suwaye asalin su da za su yi alfahari da su su ne waɗannan da ibnu taymiya din yake faɗa ibnu taymiya bai gama magana akan wannan ba dan wannan sifa ta mahabba ta dauki wato masaha mai fa'in gaske a cikin littafin saboda haka nan gaba ma zai zo ya shiga sosai a cikin harkar sifa ta sifa ta mahabba din nan ya ƙara bayanin ta daki daki wanda abubuwa ne na ilimi mai zurfi mai amfani kwarai da gaske wanda da dama mutane ba karanta shi suke yi ba ba san shi ba da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gumdakatar abinda muka yi fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim anan wani yana tambaya yake cewa satin da ya wuce mun ji kana bayanin gafarar da Allah ya wa sahabbai waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu zuwa madina da kuma sahabban sa'yan garin madina to ire-iren sahabbansa waɗanda ba su yi hijira ba ina za a yi musu wuri cikin gafarar da Allah ya ambata sai ya ji irin su muawiya abu sufyan ikrima ibn abi jahal da dai sauransu to kaga wannan tambayar idan mai ita yana da aƙidar shi'a ne kaga ya fara batsowa kusa dan abin da ya rage kaɗan ne ai da ana ta rigima ne ma akan har su 'yan hijira har su masu hijira har su al'ansar din su abubakar da umar da usman da su aisha ummul mu'minin duk an haɗa su an bige ba a yadda da su ba an zage su an kafirta su Allah an ce su to kare kenan waɗannan ayoyi yanzu an sallama cewa su Allah ya musu gafara yanzu magana su ma'auya ce tare gida to kaga abin abin yayi kyau kwarai su ɗin ba insha Allah za ka fahimci waɗanda suka ji karatun duka sun san ayoyin da muka ja wasu sun faɗi muhajiru wal ansa wasu kuma basu kayyade ba waɗanda suka zauna tare da manzo Allah gaba ɗaya suka faɗa haka idan akwai inda aka ce muhajirun wal ansar akwai kuma inda ba a kawo ƙaidin muhajirun wal ansar ba an gane ko kamar lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairatu وأولئك هم المفلحون أعد, لهم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم kaga babu muhajirun ansar gaba ɗaya ko ko akwai aya cikin suratu muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari akwai muhajirun ansar duka sun shiga ba duka ayoyin da suka ce muhajirun ba sannan gyara da zan maka na na biyu muawiya katibul wahayi ne ma daga cikin kuttabul wahayi a ina ya rubuta wahayi <laughs> ba badi da ba cewa bai yi hijira ba wannan ai magana ce kawai ya yi hijira har shi kansa ikrima din ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hijira kai ya je ya samu ba wai sai ya dade tare da manzon Allah ba sannan ya zama muhajir in dai ya bar garin sai koma can to shikenan kuma sannan bayan fatihi manzon Allah yana Allah hijira hijrata ba'da al fatih wanda an san Abu Sufiyan ya musulunta bayan fati to wace kuma hijira kake neman shi sai yayi kaga shi hijira ba ta zama wajibi a kansa ba bare ka neme shi da yin hijira don lokacin an soke kuma hijira walakin jihadun waliya wa idza stumfirtum fanfiru to haka Abu Sufiyan kuma ya ci gaba da zama tare da khalifofin manzo Allah yana jihadi saboda ka kaga ya shiga cikin sauran ayoyi da suka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yabo yabo mai kyau haka idan waɗannan ne suka rage matsalar ka to alhamdulillah bil munasaba akwai wannan CD da aka yi magana na tambayoyi 70 wanda dan uwa Dr. Mansur Ibrahim Sokoto ya yi shi da jimawa a Cardiff sannan ɗalibai da suke karatu a jami'ar islamiyya ta madina suka sake ɗauka suka sake tace shi wanda suka karanta shi a cikin cd da kuma katin da ake sayarwa audio yana da kyau duk ahlus suna ji wannan tambayoyi domin tambayoyi da ba su da ansa tambayoyi ne as'ila ne muhrija tambayoyi da za su sa za su sa shi a cikin matsatsi da damuwa su kai shi kai shi bango don ba za su alsu ba ba za su alsu ba sai dai yayi yi ta bambami yayi ta fada amma ba za su ansa su ba akwai wanda yi kokarin wai zai ansa su to amma in ka ji ka tabbin shi har karshe ba ansa ko daya domin ka zo kana ta faɗa kana ta faɗa da sai ka ci tambaya ta farko da kace kaza kaza ga an san tambaya ta biyu ga to kaga an san ka an san amma ka kama kai ta irkaniya kana tsawon zuwa ganganu kaga ba an san saboda kai yana da kyau ku ji wannan CD ku haddace shi duk wani dan shi a ku jefa masa tambaya biyu ku kawai a ciki ku ga ya zai shin ya halatta mace ta ci da mahaifinta alhali shi mahaifin ba musulmi ba ne ita kuma ɗayar tashi musulma ce to wanda ba musulmi ba kamar misali kiristoci ba masa yin ba ma yin gado ai su wasiya suke yi will ce kawai yake rubutawa ko ba kama su ba ma abin nan gado gado dama ba maganar gado ko shi ya ci ko wannan hadisi ne la yarithul muslimul kafir wal kafir muslim hadisi ne muttafaq alai amma in yayi wasiya fa ya rubuta ya ce na bawa kaza kai wannan ba gado bane wannan wasiya ce saboda in ta karba ta babu wasiya ta sauki amma ba ta babu gado ba saboda ana samun matsala musamman yan uwanmu yan kudu da suke shiga musulunci sai ga wani matashi ya shiga musulunci ubansa kasar mai kudi babban mai kuɗi wanda kuɗin da nashi za su yi amfani musulmi da yawa to ko dai ka cewa dan nan nashi kaka karbi komai ka zauna ka zo mu musulmi muna ciyar da kai wanda mu mun kada yadda a junan mu maya miki bare wani ba ko zo ka ciyar da shi ana ga yadda ake samu masallaci ba da kai ake ciyar da shi <laughs> bare ko kuma ya zama da akwai ta inda zai karbi wannan dukiyar ta amfane shi ko ta amfanar da addininsa to kaga anan babu maganar gado kamar yadda nasi ya ce to amma bai kore karbar kudin kafiri ba ta hanyar wasiya ai ai musulunci ya yarda da kyautar kafiri kafiri na iya maka kyauta ka karba al-muqawqis yayi wa annabi sallallahu kyauta ya karba saboda kafiri na iya maka kyauta ka karba ba laifi bane a musulunci ba laifi bane dan ka karbi kyautarsa haka in ya dauka ta sigar kyauta ko ya rubuta shi in ya mutu a baka kyauta a baka wasiya ce wannan ba ba gado ba kamar yadda ka san ita wasiya ba lalle sai akwai gado tsakanin mutum in akwai gado ma tsakanin mutum da mutum ba a masa wasiya la wasiya li warithi haka ne ko amma ba haka ba wani sai ki musulunta in ya san iya musulunta ba za ci gadon ba sai zauna a kafircin kaga wannan babba illa ce ya halatta ahlus sunna ya auri wanda ba ahlus sunna ba wato mai bin sauran ɗariku to anan zai yiwu ahlus sunna miji a wuri wacce ba ahlus sunna ba mace to galibi mata su inda mazajen su suka yi nan suke nufa wannan shine galibi akan samu masu taurarewa cikin mata din mijinta yana shi'a ko yana ɗariƙa ita ta sunna akan samu wannan amma galibi inda maza suka yi nan matan su suke bin su kaga akwai hadari a ce 'yan ahlus sunna ta auri dan bid'a domin za zai turge ta zuwa ga bid'a kuma ƴaƴanta duk ya canza su sai waɗanda Allah ya nufa da shari'a kuma suka balle daga baya amma idan shi ne zai auro wacce ba ba gidan ba gidan abin nan ba to kaga zai kara wa ahlus sunna dandazo ne zai kara musu yawa ne saboda har idan a gidan shehu nan za a baka kaje ka auro ba ba shakka addini wani abu ne na farko da ake dubawa yayin da za a yi aure Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'tabat Aka shi ma namiji aka ita ma mace in za ta yi aure namiji farko abin da ya kamata ta duba kenan wala abdun mu'minun khairun min mushrik walau a'tabakum wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min imaikum min ibadikum wa imaikum saboda haka kaga ashe addini shine na farko kamar da manzo ce far bi zati addini rika kedan ita ce sifa ta farko da ake bukata sifa ta biyu mace ta zama mai tausan hali wacce za ta tausaya wa ƴaƴanta ta kula da su sannan kuma taimaka ta tausaya wa mijinta ba za ta ɗora masa bukatun da suka fi karfin sa ba kuma za ta rika masa zaranci da abin da yake da shi ba khairu nisa'il arabi rakibna al-ibil salihu nisa'i quraish ahnahunna lilwaladi wa arahunna lizawji fi zati alyadi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin mata da suka hau raƙuma cikin matan larabawa su ne salihan cikinsu sun zama masu tausasawa masu tausayawa ga 'ya'ya masu kula kuma da tattalin kayan miji saboda ana son wannan a cikin sifa ta macen da za a aura ana son mace ta zama tana da kyan da idan ka kalle ta zaka yi farin ciki kare zama na larura ce kawai ta ka aure ta dan ka buga ka buga ka buga baka samu ba alal larura ce ga ga wannan ba za ka yi mata adalci ba ana san allati idza idza nazarta ilaiha sarrata in ka kalle ta sai ta faranta maka rai wa idza amarta afa'atka wa idza ghibta hafizatka fi malika wa ahlik wa nafsiha idan ka kalle ta ta faranta maka rai idan ka umarce ta ta da'a idan baka nan kuma ta kiyaye kanta ta kiyaye dukiyarka Allah ce haka mata salihai suke masu da'a ga Allah masu kuma kiyaye gaibi gaibi anan shine kiyaye kiyaye mutuncinta da dukiyar mijinta lokacin da baya wannan duk sihofi ce sihofi ne na mace kwarai da ya kamata a ce mutum ya nema ya samu sai tun kahul bar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fakfar bi zati dini taribat yadak idan da waɗannan sifofin hudu gaba ɗaya za su samu kaga min babu aula khairun ala khair nurun ala nur ka samu mace mai kuɗi mai asali mai kyau mai addini abin da ɗan wuya duk ta haɗa waɗannan hudu kamar da za ka samu da za ka samu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu khadija to da shi kenan ka gama murewa. to wannan waɗannan hudun ba laifi bane su haɗu bal ma haɗuwar su tafi dan wasu malaman suna karanta hadisin sai su nuna kamar ma illa ce ka auri mace saboda tana da kuɗi ko illa ce ka auri mace saboda tana da kyau wasu sai su sai surka dauko hadisin akan haka sai kawai ka aure ta dan addinin ta hadisin ba haka ya nuna ba ya ba da labarin cewa waɗannan abubuwa su mutane ke dubawa idan za ka samu duka ɗin shi kenan in ba za ka samu dukan ba to ka fifita addini shi ne abin da hadisin ya nuna ka fifita addini yayin da za ka yi auren to haka nan ita ma mace abin da kake so ka samu dangane da mace ita ma mace ya kamata ta duba wannan ta duba addini ta duba cewa kai ba mai faɗa bane mai yawan dukan mata da kutufo kullum a gidanka ba haka ke ba sannan kuma kana da dan abin hannunka da zaka iya rike ta kana da sana'a ba zauna kake baka nan ana baka kun ga hadisin Fatima bint Qais lokacin da ta zo ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa khatabaha Muawiya wa Abu Jahl tana neman shawara Annabi cewa waɗannan mutanen biyu sun neme ta da aure Muawiya wa Abu Jahl me yake gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma muawiya fa su'ulukul la malala muawiya karkafe ba komai tare da wannan shine su'uluk su'uluk a larabci shine wanda ba ya da baya maganin kwam kuma bai san inda zai samu ba shine su'uluk sai dai in zai ko ya bige wani solok ya dara fakir nesa ba kusa ba dan shi fakir ta yana da hanyar buga bugarsa amma dai ba ta isarsa shi ne fakiri ko miskini amma shi su ulu bai mata ina zai dama ke ba su ulu kun la mala lahu wa amma abul jam fala yadau asa an atiqihi a wata ruwaya fa darrabun lin nisa shi ko abu jam kullun saddarsa sama take kaga duka ne kullun duka yake sai ya ce da ita in ki usama gaba ɗaya sai ka mata wani ma wanda shi bai ma je ya shiga cikin manema ba ce ki aure Usama tana ga Usama dan kamar asalin sa bawa ne asalin sa bawa ne Usama ibn Zaid ibn ibn Haritha to amma maza Allah ya ce ga abin da ya ba ta shawara sai ta bi ta ce da na aure shi sai ga alkhairi mai yawa a rayuwar mu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mata ta aure mutumin da yana da abin hannunsa ma'ana wanda zai rike ta sannan kuma ta aure wanda ba zai hausasa mata mu'amala ba an gane ko ashe ita ma mace akwai abin da ya kamata na wani lokaci in muka tashi bayani sai mu ta faɗar abin da shi namiji zai duba amma ita mace ba za mu gaya mata abin da ya kamata ta duba ba to ita ma din wancan hadisi tun kawar shi ma yun kawar rajulu to shi wannan ɗalibin jami'a ne a takaice dai addu'a yake nema ya ce in ya karanta in yayi karatu yana fahimta amma aka je jarabawa sai ya rikice dai ya rudi sai kuma ya fito sai an so shin su dawo saboda haka yana nufin a taimaka masa da addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya yi masa rudewa wannan kuma take cewa ita budurwa ce ta gama sakandare kuma ta samu mijin aure amma babanta ya ce shi ba zai yi mata aure ba sai dai ta wuce makarantar gaba gaba da secondary sai ta gama wato sai ta yi gaba da secondary advanced level da ƙarshe ma ya kori wanda yake neman ta da auren to ita kuma take tambaya anan wai cin ta yi masa biyayya ta ki masa biyayya ta ki zuwa makarantar da ya ce ko kuwa domin tana tsoron gurɓacewar tarbiyya tarbiyyar ta idan ta wuce wannan makarantar ba tare da aure ba babu shakka a addinin mutum shine gaba da gaba da komai a shi uba bai kamata yau yarsa wannan karfa karfa ba ya hana ta aure tare da tana son aure in ta je gaba da sakandare me za ta kina na masa me za ta tsina aiki za ta rikai tana kama masa kuɗin yana karɓa ko ko menene ya kula cewa sharaf mutuncin yarsa shine gaba da komai matukar dai yarsa ta samu abin da za ta iya rayuwa da shi ba za ta shiga guri a ce mata ba kauya ba kuma tana son aure kuma ta samu miji wanda ya dace da ta aura kina sai kai wa yarka aure shi mijin in ya ga ya barta ta tafi karatu sai barta ta je ta kare ta ci gaba in kuma yana ga abin da ta samu ya ishe ta shikenan da haka wasu iyaye suna shiga haƙƙin 'ya'yansu wanda kuma ba su da wannan hurumin musamman idan ya zan shiga haƙƙin nasu zai jawo musu lalacewa da tabarbarewa musamman dai an san yadda jami'o'in mu suke da yadda makarantun mu na gaba da sukan sakandare suka zama to in ya zan ita kanta kana ji wa kanta wannan tsoron kaga bai kamata a ce ka saki ka ba a cikin irin wannan yanayi gara ka ce za ka yi mata auren in ya so ka shaɗanta wajen cewa ta je ta yi karatu wannan ya fi sauki akan gaba ɗaya ka hana ta auren saboda kawai ta tafi ta karanta english ko ta karanta mass communication wannan babu shakka tutarwa ne kuma Allah ya tambayi uban da yayi haka kuma idan yarinya ta san cewa za ta za ta shiga hadari tana da yakinin haka to ba za ta yi wa ubanta biyayya akan fadawa cikin hadari ba akwai abin mamaki ita ma za ta yi karatun nan ya za a yi ayi karatu da tirsatawa ka kaddara ka tirsasa ta ta tafi sai ta faduwa kana tara kudin ka a banza ka biya ta fada ka biya ta fada karshe a kore ta ya zaka yi da zaka yanka ta wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da yace wani mutum ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ya ba ma wani sa kyauta annabi ya shaida annabi ya tambaye shi ka ba wa duk ƴaƴanka ne ya ce a annabi ya ce ni ba na shaida akan zalunci ya ingancin hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce in zaka yi kyauta to ka daidaita ƴaƴanka wajen kowa ka yi masa kyautar kada ka zaɓo su yi musu kyauta wasu ka hana su ba laifi dan ka ba mu wani sama da yadda ka ba mu wani gwargwadon bukatar wannan da ka yi masa kari din wanda yaro ne secondary abin da primary yake zuwa ga ta gashi ga gida ga gida sai ka saya masa keke wancan kuma secondary yake zuwa yana da tazara sai ka saya masa babur kaga an samu tazara wajen kyauta amma kowanne ka masa abin da ya dace wannan mace ce ka yi mata kayan ɗaki wannan kuma ɗanka ne ka bashi jari ba lalle kuɗin da ka bada yi kayan ɗaki su zama daidai da kuɗin da zaka bada a jari ba wannan duk kowanne kayi masa bakin gwargwado amma idan kana taima wasu kamar da wasu da dama sai dai su ta kyautata wa maza amma ba su kyautata wa mata ba wannan shi ma zalunci ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya shaida akan zalunci irin wannan zaluncin ake nufi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa